assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu yanzu dare ne na juma'a talatin ga watan dulkaida ijar mazan allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana da dubu ɗaya da dari hudu da talatin da bakwai daidai da ɗaya ga watan Seftamba. shekara ta dubu biyu da sha shida. wannan shine kasar na saba'in da biyar daga cikin jeren giyan kasusuwan karatun littafin hikbatun minat tarih ma baina wafatin nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ila maktalil husaini radiyallahu anhu sanata ihida wa sittina hijiriya wallafan usman bin muhammadu al allah madaukin sarki mai sakayya da alkhairi idan yin wawa su manta ba malin yana tattauna mana wasu bayanai masu matukan mahimmancin gaske dangane da lokacin da 'yan tawaye mahara suka kawo hari ma gwamnatin musulunci a madina domin ƙoƙarin fada da gwamnatin musulunci a ƙarƙashin jagorancin sayyidina usman dan affan allah ya ƙara mashi yarda duk mun ji irin yadda aka je aka tattaro su kuma an tattaro su duk da sunan mai da sunan addini da sunan masu umarni ne su da kyakkyawa da kuma ƙoƙarin hana mai mummuna abin da suka zo yi sun zo ne za su yi aikin Allah amma a ciwonsu kuma suka taho da wata ɗabi'a ta yaudara ɗabi'a ta ƙin Allah shine sun ɓoye manufan sau da dama akwai 'yan shi'a a cikinsu cewa su mutane ne waɗanda suka yi tafiyan ibada na umara ba aka suka zo da shi ba amma umara ce a ransu kuma umara ne suka zo yi ba umara ba ce ta ƙiya kenan kun gano wannan da kyau ku tun daga nan ne aka fara samu ta ƙiya wanda shi abdullahi ɗan saba yake tsamu sai ta shi sa ba za ka taɓa iya raba abdullahi ɗan saba'i da shi'a ba ba zai yi ba duk abin suke a lokacin aka yi shi amma in ya zama kai ɗin ba ka ganewa to sai su ci mimiya ka ka zama ba ka ma fahimtar inda aka samu gaba yanzu muga a wancan mako muka wannan karatun mai yi wakila cikin mako wanda tunanin shi ma bai kai nan ba ta kiya kenan ina fatan mun fahimci wannan to sun ta gabatar da korafi an yi kaza an yi kaza an yi kaza wannan shi an ci ne haɗe da khawarijanci su khawarij kullum korafin an yi kaza an yi kaza an yi kaza kullum shi ke bakinsu ba sa canzawa ba sa sauyawa haka suke to haka su ma shi'a an yi mawana kaza an yi mawance kaza su wani sun yi kaza da kaza da kaza kullum maganin suke nan ba ta sauyawa to cikin abin da suke zargi wa atabu alaihi fi iwa'ihil hakam buna abil as sun aibata ma masayidina usman cewa akwai wani alhakamu dan abil as da sayidina usman ya yafi mai kun san a gwamnati akwai abin da ake kira da yafiya mutum zai iya yin laifi mai girma shugaban ƙasa yana da daman cewa na yafe mashi a zamanin gwamnatin jawantan ya yi ma'alai mai siya kun gani to shi ne suke cewa don menene usman zai yafe ma'alhakamu ɗan abil as domin wa kada na fahu rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama ila ta'if annabi ne kore shi daga ina daga madina ya koma ta'if saboda wasu matsaloli da za mu tattauna su a gaba annabi yana da yanayi da yake hora mutumin da ya laifi idan baka fahimci wannan yanayin ba sai ka fada rami baka sani ba a lokacin da kaab dan malik da mutum biyu suka yi abin da suka yi dukkan san abin mai sai annabi ya sa musu dokan hana magana da su gasa a garin amma ba mai hudu da su to shi kuma alhakam da ya nashi laifin sai annabi ya kore shi zuwa ta'if kamar kai ne dan birni yanzu a kore ka ka tafi ƙauyen da ko hanyar mota babu sai ka yi da gaske ne sarkin garin ka gan shi da tsohuwa keke ta mahaifa ce kun fahimci wannan kaga ba maganan ruwa ko wuta da dukkanin abubuwan more rayuwa inda za ka je irin wannan gari da dukiyan da ya fi karfin dukiyan da duk garin ku ake da ita babu rumfa ko shagon da za ka je ka sai abin da kake so daidai da biskit ba a sai dawa a garin sai a ɗauki ɗan birni da aka haife shi girma a abuja yana zuwa ƙasar saudiya ya je dubai ya je america ya je ƙasashe iri-iri ya laifi sai a kai shi irin wannan ƙauyen mun gano wannan zan za a martaba shi a girmama shi sai a ba shi gadon kara a ce a kai zai kwana to shi ne aka yi ma alhakama ɗan abil as kun dai fahimci wahalan da zai sha ku hmm? kai barin gaya maka da za ka ɗauko ɗan mai kuɗi mai kuɗi ba tsoron kuɗi ba kasa akwai mai kuɗi akwai mai tsoron kuɗi ka kawo shi ka ce ya zauna a hostel nan na poli to daidai zai ji kama an sa shi a gidan yari na gaya mau gaskiya amma wani da aka ɗauko shi nan ya zo ya zauna a foli ji yake daidai da an gafarta mashi a lahira kun fahimci wannan da ke ku me sa nan ya fi inda ya baro haka ne na za ka ce mutum biyar shida ɗaki ɗaya to can suna wani a ɗakinsu kuma in ya makara bai zo da hurboniyar haye tabar ba sai dai kwana a ƙasa jama'a kuna fahimtar wannan annabi yana kallon laifin da kai wani irin horo ya kamata ya maka ne kai wani iri ne kai yanzu kuna ganin waɗanda ke sace kudin ƙasa akwai wanda shi fa ba ɗaure shi ke damun shi ba abinda ke damun shi ne a ba da labarin shi a rediyo zai iya ba da duka dukiyin shi kar a yi maganin shi a rediyo amma kai ne sai ka ce a baka kudin a yi ta bugawa a jaridu hadda na kasan wace <laughs> ba da ya ka ne kun gani wani in an tashi hora shi sai hana shi karanta jarida akwai wani babban mutum a kasan nan sanda aka kulle shi aka hana shi karatun jarida ya ce akwai gwangwanin bombita don rubutun da ke jiki sai da ya haddace kamar fataha ya karanta ya maimaita ya karanta ya hasiri ya haddace amma fa inda yake duk abin da yake nema na rayuwa akwai amma mai matsalin shi mutum ne mai son karatun jarida sai aka hana shi an kuntata mai kenan to shugaba ko akwai halin da yake ɗauka na hukunta wanda ya laifi ba duka ba zagi kai kuma dai ba a ce an tsare ka gidan yaro ballantana da shi annabi a gwamnatin shi ba gidan yari sau da bai gidan yaro lokacin ba laifin da in kai ya tsanani sai a kore ka kuma illan koren nan daidai yake da gidan yaro ba shi yasa malaman musulunci sai suka yi kiyasun koren da gidan yari da wancan lokacin aka kore ka in yanzu ne idan aka kore ka a garin na ba sai kai abuja ba ko lagos ko ka tafi wani gari ka ci gaba da rayuwar ka kwanci kaga yanzu wannan koren bai amfani ba dama su ake a takura maka a wancan lokacin idan aka kore ka ba inda za ka a karbe ka in ma ka karbe ka akwai barazanan wasu su biyo dare su kama ka mai da kai bawa su siyar kama akwai a ce te dare in iska na yawo za su cike da ita tuntuni kuna fahimtar wannan to shine illa a kore ka daidai yake da kai gidan yari shi yasa a cikin kiyasi akwai kiyasu illa za a kalli matsala kaza mai nasi da matsala kaza mara nasi sai a duba sai a ga sun yi daidai kun gano wannan in ba su daidai ba shikin in sun yi daidai to hukuncin su daya sau da ƙur'ani na zamanin annabi ne ƙur'ani na wannan zamanin ne su kuma waɗanda suke da ƙidan. annabi ya rayu a zamanin shi qur'ani ya gama aiki a zamanin shi to su ne suke cewa waɗannan abubuwan kar a yi su kenan sai ke ta iskanci a nan ba doka kenan su za su rika moldin ƙur'ani yadda suke so aƙida ce sai mun shiga cikin risalatar tadmuriya za ku je su ƙarara sai ka yi a hankali allah maɗaukin sarki ya kiyaye to na kawo muku wannan bayani ne don ku gane annabi ya kori alhakan ya kori ya tura shi ta'if fazakara anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi kana kada na fawo ila ta'if sun maraddahu aka ce annabi ya taɓa koren shi sai kuma ya dawo da shi sun fahu ilaiha a karo na biyu ƙara koren shi to ku kiyaye in kana karatu ka rika tadabburi shine afala ya tadabburuna alquran am ala qulubin aqfaluha an kore shi haka kawai annabi ya ji daɗi hankalin shi ya natse kai mun kore ka me yake tsammani ba laifi yayi ba da aka ga horon da aka yi mai ya kai ya ci moriyan yafiya sai annabi ya yafi mai sai ya dawo da shi ko kuma a wani hannun ka iya cewa allura ya gyara halin shi da ake yi kyaman shi da ita domin kai ya ɗaura wasu a kai wannan ya sa sai aka kore shi da ake ganin kamar ya gyara halin sai aka yi mai sai aka dawo da shi to da ya ƙara yin wani laifin ko kuma aka lura bai horo ba game da laifin baya to shi ne sai aka ƙara kore shi an gano wannan da kyau ku to ina son in kun fahimci wannan bayanin da kyau ko wani fiƙihu ne da za mu cire a cikin wannan koren da aka yi mai da kuma aikin usman to shine kala faƙada na fahu rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama aliyu sai ya ce masa ab ai annabi ya kore shi sun marar da husaira da shi warawa anna usmana khataban nasa bi hadha kulluhu kuma ai usman yayi hudu ba kan wannan duka bi mahdharin min as-sahaba duk sahabbai suna tare waje ala yastashhadu bihim fa na lahu fi ma fihi shahadatan lahu in ya faɗa kaza sai ce wani dan Allah ba da kai aka yi ba sai ce ina nan kai da kai da kai ba ku sani ba ku duka ba ku sani sai ce duk mun sani kun gane annabi ya kori alhakan sai dawo da shi sai ƙara koren shi a zamanin usman sai me sai dawo da shi usman laifi yayi abinda annabi ya gani ya dawo da shi bayan ya kore shi shi usman ya gani bayan an ƙara koren shi ya yi ya dawo da shi in laifi usman ya yi a bakinsa can ba ko ba wa ya fara laifin wanda ya fara koren shi kan gano wannan da ke ku su ku basu su faɗa alina masu wannan tambayin gaba ɗaya sai suke yi tsit ba bakin magana abin da ya sa suka sako wannan magana a jaka suka taho da ita saboda su dama su kaɗai suke magana a wajen su kaɗai suke tunanin ba su san me za a maida masu da martani ba kasan in doki yana bargashi shi kaɗai sai ta harbin iska ya ƙosa sake shi amma ana haɗa shi da wani a fagen su kuwa fa sai ga kuma ya tsari suka sai suka zazzage wannan buhu suka zubar da shi tukun zarge-zargen da suka zo da shi yanzu wannan ya kai abubuwan da makaranta tun a makon da ya gabata da yau a ce a halattar da yi ma shugaban musulmi ta waye tsakani da Allah hmm? ya kai wannan bai kai ba sam sam sam sam bai kai ba shi sa wajibinmu ne jama'a ya zama muna da kan garu da tsari mu daina bari muna mantawa da abubuwa yanzu idan muka kalli yadda ake gudanar da mulki a ƙasar nan kowa na kuka wi wi wi haka eh an taɓa yin wannan kuka a baya ba ɗan adam yana da saurin mantuwa ne abin da ke gabanka shine matsala yanzu fatiyan shinkafa dubu ɗaya da wani abu amma a zamanin suwa na kaza ne sai mu ce ba matsala yanzu dubu ɗaya da wani abu kana ci hankalinka kwance ka yi bacci ba matsala amma san take ɗari uku kuma kana ci kana wage-wage wane bi a nan za ka samu ka ci hankalinka kwanci a wancan zamanin kuma to kana ma duniyan samun ɗan tsako ne aka ce shi ɗan tsako ba samun duniyan ba me wajen cin idan ya samu duniya in ya ɗauka sai ne da yana tsaye waje da hankalin shi kwanci amma da ya samu fa hankalin shi tashi shi ne halin da muke ciki in za a wancan lokacin bayan da za mu zo mu zauna a wannan wajen ba tare da muna ɗarɗar ba ba su kana aka yi ba kome aka yi haka ne amma kuma shinkafa da tsada amma hankalinka a kwanci to yanzu da za a ce shinkafa ta sauka amma hankalinka ya ƙara tashi wani gaza ba hmm? a ƙara mata fuka-fukai da ƙara tashi amma hankalin mai mai mun gani wallahi ba za ka gane allah ya maka ni'ima ba sai idan ka kalli 'yan gudun hijiran maiduguri ka gafa kai ba cikin waɗannan mutane gayya da uwarka da ubanka da ɗanka da sarakakka da kowa kuna gogoriyan suwa za su shiga wannan ajin na firamare haka ake gwamutsu a kwanta kowa ‘ya'yanku ba security na tarbiyya ba kome in aka je layin biredi haka kowa zai je shiga haka 'yan civilian jtf za zo suna tsula ma bulala don ka balayi ka yi ni baka ci ba za a baka biredi kwaya ɗaya na naira hamsin ko sittin yaro na dukanka kana kallo a daki sirikinka ba yadda ka iya a daki mahaifinka ba yadda ka iya yaro ya zari ma mahaifiyanka ido ya ci mutuncin matanka ba yadda ka iya gano ni da idona na gani a video clip bire da aka zo da shi a up. ana rabawa haka yaran nan ke tsula manyan mutane bulala akan za su ɗauki biredi da suna kwanci lafiya hankalinsu na tsa a garuruwansu haka zai faru amma me ya haifar da wannan tashin hankalin ba rashin kwanci hankali ba wai haɗan najeriya wai ya manta da duk waɗannan abubuwa allah ya natsar da kai madadin ka gode ka kasa godiya halin da ake ciki na yau duk mutumin da ya ce akwai tsoka a kai ya shafa na shi malam duk abin da ka samu na rayuwa ko an sa da haƙuri kawai ka ci gaba ta rayuwar nan manage za a taidaita ban gano wannan manage ake yi nasu da safe muna karatu a cikin sunan darin na yi ma 'yan uwa bayani a nan na ce tun da ake kasan saudiya ba su taba cin bashi wajen kowa ba amma bana sun ci tun da aka yi saudiya ba su taba koren ma'aikata ba amma bana sun kori dubu hamsin tun da aka yi saudiya ba taba koren limami ba bana an kori na ebe dubu goma wanda kowane na'ibi ana bashi riyal dubu talatin ne duk wata kwatankwacin naira dubu ɗari biyu da arba'in na naira najeriya a bisa canjin riyal naira tamanin an kore su aiki ƙasan da ban tsammanin in akwai wata ƙasa da ta fita arzikin man fetur a duniya amma wannan kuncin ya kai su ga haka a yau mu ba za mu fahimci inda rayuwa take ba mu natsar da zuciyarmu jama'a mu kalli inda ya kamata mu kalla hayaniyan siyasan apc da pdp mu ba shi dame mu ba wallahi sai ta yi mu yanzu abin da ya dame mu shine muna neman mafita ne ko mafitan nan yana tare da mu ne ba da aidin nas wasu abubuwa ne mutane suka yi na zolaya da tsokanar Allah Allah madaukin sarki fushi da jama'a yake ɗanɗana masa hukuma ya za mu komo mu hanyar da za mu fita daga wannan ƙanƙangin shi ne mu sani ba inna Allah la yughayyiru ma bi qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim wannan ansa ne guda biyu idan kaga mutum yana cin halin yalwa Allah ba zai canza maka yalwan nan ya zama bala'i ba sai in ka canza in mutum ya fada cikin uquba da bala'i Allah ba zai fitar da shi ba sai ya canza to mu ɗabi'unmu na saɓo akwai wanda ya canza waɗanda suke zina cikin al'ummar najeriya akwai mutumin da ya gane laifi yake ya tuba ƴan luwaɗi sun tuba ƴan maɗugo sun tuba ɓarayi sun tuba macuta mahandama dukiyar al'umma sun tuba waɗanda suke ƙarya da saba alƙawari da cin amana sun tuba waɗannan bala'o'in ne in suka yi yawa tiririn zunubi ne to shi ke haifar da wannan talaucin da wannan tsada da wannan tashin a rasa kuma yadda za a yi wani sai ce cin da muna da injin buga kudi a ta buga kudin mana ba ga san me kake yi ba jama'a kuna gane wannan to in ba mai sa'a ba na shigo muku da wannan matsalar ne za a zo za a yi amfani da irin wannan halin da kuke ciki a saka ku cikin yaƙi shi ne abin da aka yi wa mutanen Misira, da basara da kufa da wasu daga cikinsu aka yi amfani da matsalan da suke da shi da hukumansu aka tunzura su ga abin da suka tahoyi an gano wannan da kyau ku da haka za a je a samu matasa duk irin waɗannan matasan da ake da su waɗanda ba su da kan gado a yau akwai su ba wancan lokacin don su ne suka zo wannan aikin duk da suna aikin wa aikin Allah amma kalla da suka zo yi shi zai zama wajibi matasanmu ba za mu samu su ido ba dole a rika faɗakarwa lokaci bayan lokaci don su gane halin nan ba zai dimanta abin da za mu yi shi ne mu gane abin da muke ba daidai ba ne mai taron dangin tuba in mutum bai fahimci wannan ba ko zai fada cikin musiba Allah madaukin sarki ya kyauta mala yace wa yarwa annahum ba'athu ta'ifatun man shahadu khutbata usman hazi sanda sayyidina ali ya gaya masa cewa ai duk abin da kuke zargi usman ya taba yin khutba kuma mutane sun gamsu sun amintu kuma duk sahabbai suna nan sai suka ce to bari su yi at-tathabbut tabbatarwa sai suka kafa kwamiti suka tura su suka shiga cikin garin madina aka je aka yi masu bincike aka zo masu da sakamakon binciken cewa haka abin yake falamma ta mahadatul al'idar wanzahat ilalohun walam yabkalohun lahum shubha yayin da ya zama hanzarin da ali ya bayar ya samu gindin zama wanza had ilaluhum sannan cutar da aka loda masa a zuciya an kauda masa da ita walam yabqa lahum shubha sai zama ba su da sauran wata shubha an gano wannan to sai me sai kowa gida kenan to warku ji illa na sha faɗin wannan abin kuma yanzu ku bi mu cikin karatun nan za ku ga abin da na gaya muku daidai ne yanzu waɗannan da aka turo an gamsar da su su waɗanda suka je suke wancan mummunan aikin an gamsar da su eh kuna tsammanin waɗannan in sun koma waɗancan ba za su ƙara masu barbaran tunani ba shi yasa 'yan bida a duk lokacin da suka ji kun gano ɓannansu kun yi bayani mutane sun ƙara ganewa to za su yi ƙoƙarin yaɗa wasu maganganu ba ku da ba ku yadda suke nema ba a na ciki ne ake ƙoƙarin aimi a yi maintainin ɗinsu ana daddafewa ne domin kada na ciki ya fita don dai ana da yaƙini na waje ba zai shiga ba amma na ciki fa wasu biro ala Hatikun da Allah ku dage a ci gaba da ɓanna tare ana fahimta? to yanzu gashi dai an ce an kawar masu da shubha ko ashara jama'atun min as-sahaba ala Uthman a lokacin sai wasu tawaga daga cikin sahabbai suka ba Usman shawara bi ta'addibihim waɗannan mutane da suka zo wannan tawaye a kama su a ladabtar da su a hukunta su fasafaha anhum sayyidina Usman sai ce tafi da an yafe masu radiyallahu anhu yana da sassauci da sauki gwamnati ba ta haka gwamnati idan wani ya yunkura zai tawaye ko hukunta shi ake don ya zama izina ga na baya in ba haka ba yanzu ya yi an bar shi ko zai ƙara yi ya yi an bar shi zai ƙara yi hukunta shi ake yi misali a ƙasar da lokacin da aka yi 87 crisis a kafancan da a wannan lokaci gwamnatin mulkin soja na wancan lokaci ta hukunta waɗannan da suka tada wannan fitinar ko da kirgiman da aka yi a 90s nan duk da ba a yi zuba amma sun ga sun yi ba wani abu wannan fitinin da aka bari tun farko ba a yi hukunci ba shi ke faruwa har yanzu a kudancin kaduna shi ya haifar da rikicin zankuwa aka kashe mana jama'a aka lalata mana dukiya da Allah kaɗai ya san adadin mutanen da dukiyar duk wanda ya gaya maka ga adadin mutanen da aka kashe a zankuwa ƙarya yake yi an fahimci wannan kisan ƙare dangi aka yi a zankuwa dukiyan da aka lalata a zankuwa Allah kaɗai ya san adadinta to yanzu waɗannan fitintinin ko su ne suke haifar da ɗaukan fansan da ake a wannan wajen yanzu da an yi hukuncin farko da wannan abin bai rika faruwa yanzu ana zaune kawai sai ka ji an waye gari an fada ƙauye an kashe mutum biyar mutum kaza irin wannan kisan ya fi kowane kisa ta da hankali domin ka ji an kai ga wani ƙauye can ba ka da tabbacin cewa dare mai zuwa kuma ba ƙauyen ku za a zo ba haka haka abin da yake ta tafiya to amma haka ƙiyin abin da ya kamata a lokacin da ya kamata to matsala ne to amma wannan yin laifi yanzu yanzu na za a zo a ba da baki sai a ce me a yafe mai a bar shi wannan ba ƙaramin bala'i ba ne kai kuma da za ka yi hukunci ba kowane abu ne za ka kalla ka ce za ka yi hukunci kan shi in ka ce sai ka yi hukunci kalilu huwa siru huku ba ka taba zama shugaba ba kuma shi kuma shugaba idan ya fi yin shi ta yi yawa to kuma matsala zai faru dolan an tauna sai a hura Allah ya sa mu dace waraddahum raddahum ila qaumihim sayyidina usman ya mai da su garuruwan su faraja'u kha'ibina min a tau. haka sau koma cikin tozarci da damuwa a ransu ba su cimma manufansu ba kowa ya koma garinsu walam yanalu shay'an mimma a mallo wa ramu abinda suka nufa suke fatan ya kasance ba su samu ba haka kowa ya tafi jikin shi ya yi sanyi ku kalle su gasa can sun juya za su tafi kowa jikin shi ya sanyi dama abinda aka zigo mu kenan eh to barin dan gaya muku wata magana kafin mu zo wajen kwamandojin rikicin suna da wakilai a madina da waɗannan aka wannan zigan su gasa ɗin to sai suka shirya wani makirci wanda yana cikin wannan abin da za mu karanta amma ba zai yi makaranta shi mai wayo ba to amma bari ku ji makircin kafin mu zo wajen da suka ga cewa sun yi felin kenan ko hmm? abin da suka zo ba nasara nan da nan cin da usman mutum ne mai arziki kuma yana da raƙuma na hawan masu arziki wanda duk madinan an ga irin wannan raƙuma an sanar gidan usman ne kun gani sau ba kwa ke iya mallakansu yanzu kuna zauna unguwa sai kaga jip ta zo kai ka san motar masu arziki ne haka ne wanda yake ƙoƙarin kwaikwayon arziki a cikin goshi shine wanda zai saya motan da sai an tura ta haka wani yana kwaikwayon masu arziki ne shi ma kadda a ce dai biya hau ba ina fatan mun gano wannan akwai masu raƙuma amma ba irin nasu usman ba an fahimta yanzu kana ganin jib baƙaƙe guda biyar sun zo a jere kai ka san masu garin ne a ciki haka to ina son ku gane irin rakuman ne sai suka je barga na usman suka ɗauko ɗaya sai suka haɗa baki da wani bawa na gidan usman shi sa da ɗan gari akan ci gari wani yana nan sai ka je cewa to ba ga wani ba kalli kusancin shi wasu amma haka daga ce to ai ba ka ganin wani da ma yake adawa da shi har ma bai yadda da shi ba ai sirikin shi an yi wannan ne saboda a kayar da da'awar nan da wannan ya zai a ce wanda yarda ta kai yarda haddasa rukuta kun gano wannan da ke ku amma da matsala kaza setup ne wannan kuna bayan kuna ganiya da wannan ya felin sai aka ɗauko aka ce to ku kalla waɗannan laban shi ne mafi kusa da shi da wannan ya fele sai aka ɗauko aka ce waɗannan fa abokan shi ne waɗanda suka fi aminci da shi ku kalla wai duk wannan tafiyan ne ake ƙoƙarin za a yi mai za a kayar to amma sai aka yi kuskure waɗanda aka turo su riƙe dokin sai ya zama shazuma mini suka kama ƙafan doki ana tsammanin kwarkwasa ne kan kwarkwasa ne kila suka ci gaba da harbin doki kila ya kasa motsi zafi ya sa ya ta tsalle-tsalle waje ɗaya da bai gaba ba to madadin a ɗibo ƙwarƙwasa sai aka ɗibo shazumami kaga shazumami ba zai hana doki tafiya ba masu kuwa ne za a yi yana kai ƙilan an yi wani kwanan ya ja ya faɗo ƙasan kofato a darje shi kuna gane wannan to haka ake shirya makirci sai aka samu wani bawa na usman ba lalle ne ya zama duk wanda yake tare da kai yana tare da kai don Allah ba ne, akwai wanda yake tare da kai don wata manufa wallahi mala akwai da yawa wanda ba allan ne gabansu ba to da aka haka sai aka ba shi takarda aka ce ya ɗauki wannan takardar ya tafi ya kai ma gwamnan misira cewa misirawa suna isowa ya kama su ya kuwunta su a wani kaula aka ce mai karkashe su sai aka rubuta wata wasiƙa cewa ga ta daga wajen mu mutanen Misira cewa ku yi marmaza ku dawo gashi mun kama usman ya ha'ince mu ya ce muna isa mu a kama ma'aimana hukunci to muna tsammanin kuma an rubuta ma ku gwamnonin sai aka tura mutum ya yi marmaza ya hanyar kofa wannan ya hanyar basara kun gane wannan a lokaci da sai ga sun dawo wai da gaske kun samu suka suka ce tabbas mun samu gata kun gano wannan da kyau ku to shi ne sai suka komo madina za ka yi mamaki yanzu gashi ali ya gamsar da su sun koma to kuma ya aka yi an ƙara wani sabon shiri ne na zuwa a kashe usman ai wannan rundunar bata koma ba sai dai ma an karo mata karfi ne daga ina daga garuruwa aka hada su saboda mun sha fada waɗannan da suka riga suka fito akwai masu karo masa karfi a ina a baya haka khawarij suke da duk wanda kake tsammani suna nan an fahimta to shine sai mala yake cewa haka usman ya saka mai da su garuruwansu waraja ali ila usman sai sayyidina ali bayan ya gama aiki a bayan gari sai ya wanke kafa sai ya koma gidan gwamnati ya samu sayyidina usman fa akhbarahu bi rujuihim anhu ya ba usman labari cewa to Allah ya taimake mu mutanen nan dai sun ban mu sun koma gida wa sama'ahum minhu sannan kuma da irin abubuwan da duk suka tattauna ya gaya mu usman duka ɗaya bayan ɗaya da zarge-zargen da ya kamata ce usman ya ji wa shara ala usman an ya khutuban nasa khutubatan ya zuri ilayhim fi ma kana ma kana ka'an min al-athara yanzu ita wannan magana na kawo muku ita ne saboda mafi yawancin littafan tarihi na alo suna sun kawo ta amma malamai suna cewa da sisa ce bata inganta ba cewa usman ya kamata ya tara mutane ya bada uzuri akan cewa fifita yan uwan shi da yayi da mukaman gwamnati ba daidai ba ne ya roki mutane su yafe mashi ya ba su hanzari wannan ba laifi usman ne ba irin wannan laifin ne yake zargin manzon Allah da shi yayi cewa mukamin da ya bayar na khilafa alamin walin nubuwa aidin na jikin shi ya ba abubakar dai sirikin shi ne kuma abokin shi ne umar sirikin shi ne kuma abokin shi ne usman sirikin shi ne kuma abokin shi ne ali sirikin shi ne kuma dan gidansu ne abokin shi ne kun fahimci wannan da kyau ku an ce wai kan shi ne himi ya ba sannan kuma suka ce annabi ya nuna kabilanci saboda ya ce mulkin gaba ɗaya ba a yadda kowa ya yi ba sai ƙwarai shawa in yaransu kuna gano wannan in ka ce wai ga abin da ya dace cancanta ka yi ba za ka yi ba saboda wai kar a ce ba abin da za ka yi ko sallah ka yi sai wani ya ce don yanzu taron da muke nan muke karatun nan don mu tsira duniya da lahira akwai wani yana nan shi kuma wani abin da baya su. akwai wani kowa ya zo bai damu ba amma da wane da wane ne baya sai ya riga gani sun zo wajen to ka ce kai sai ka yarda da kowa ka ɗauko abin da ba za ka iya allah maɗaukin sarki ya kyauta to ya ga ce usman ali ya ba shawarar yi wancan aiki wa yashhaduhum alaihi bi annahu qad taba min zalika kuma ya kafa su su zama shaidu cewa shi ya tuba daga wannan abin da yi ina ce maka wannan ba laifi bane amma wannan ƙara ma al'akai na ali kakkumanta ya ce da mukullin aljanna hannun shi take zai shigar da wa yan banu umayya haka ba yake cewa ai annabi ya haka wani ya haka wani ya haka ne kuma kalli ya shigo da wannan maganar su waɗancan magoya bayan ali da suka shigo da wannan dasisar sun kawo ta ne saboda in kaggamu su usman mai laifi ne saboda ali ya tabbatar to a lokaci ɗaya za ka yadda kuma alin shi ma mai laifi ne sau da ya goyi bayan karya a can ya yaudaru waɗancan mutane ya da sisa sashi to kaga shi ma alin ba mutumin kirki ba ne an kar ma usman an kar alin shi ma na kawo muku wannan ne don in buga muku wannan misalin ku kalli yadda khawarij nan da shi a su suka haɗa baki aka cire amur ɗan as a lokaci ɗaya kuma suka dramawa shi ɗan saf kuma haka suke yi bulala suke da ita in suka buga haka wajen ɗagawa don a ƙaro ƙarfi a buga ku sai su ɗago ta da ƙarfi sai kuma a shaɗa ma baya kun gano wannan da ke ku ita bulalan gaba da baya ne ta buga gaba ta buga baya haka suke yanzu in wannan magana aka ce ai ali ya gaya ma usman ku to a lokaci ɗaya shi kuma yana da matsala don za su tuhume shi da ƙarya da yaudara da cin amanan waɗancan ya san gaskiya ya rufa don su ba goyon bayan ali suke masu wannan ba a'a ƙoƙarinsu shine su bata addinin kawai su lalata shi ya zama duk waɗannan bayan allah ba wanda kike kallon shi da kallo na mutunci jama kun gane hikiman da na bar magana nan maka karanta ta ko wannan shine isharar da na so in muku wa ana ba alama kana alaihi min sai ta shekhaini qablahu kuma ya nuna cewa zai komo bin Tafarkin abubakar da umar da suka yi khalifanci da jagorantar al'umma kafin shi ya zo yi yanzu ga wannan magana in ta tabbata kenan sayyidina usman ya sauka daga tsarin kenan haka to naka ce haka sai mu ce to yawwa ku yanzu da kuke faɗin wannan maganan ya sauka a bisa tafarkin abubakar da umar to akwai tambayoyi guda biyu kuma ku dore ku an sa su dole tambayan farko yanzu kun yadda abubakar da umar sun yi hukunci sun yi jagoranci na gaskiya har ga wani kuna gani ya sauka kan tafarkinsu koko yawa tambayin da ake mashi ake shi sa in mutum yi magana ka natsu an san maganin shi tana cikin maganin shi oh to yanzu kun yadda abubakar da umar adalai ne kenan cinda har ga wani ya sauka a bisa tafarkinsu kuna ya koma wancan na biyu au yanzu kun yadda da cewa abubakar da umar da usman a ashe shugabanni ne khalifofi ne hadda kuke wannan kenan jama'a kuna fahimtar wannan da ke ku shi yasa hatta ko muƙabala za ka yi sai fa an koya maka yadda yake yi ba surutu ba ne duk ka gama surutun sai mutum ya miƙe a cikin minti biyar sai ya warware an fahimci wannan akwai sun da malam jafar ya faɗi wata magana mutane sai kasa fahimtar shi amma duk mai ilimi zai gane akwai wani mai tafsiri a gidan rediyo da ya fi kowa buga misali da surutai ya ce duwannan kargaɗe da yake ya ce a haɗa su a ba su awa ɗaya a sultan bello kowa ya zo kowa arewa house awa ɗaya shi wancan a ba shi minti 45 jafar a ba shi da minti 15 ya ce wallahi sai na warware nashi duka sannan in gina nawa ka sa ka ake yi in za ka yi mutum radi ba zagi za ka yi da habaici da iskanci kawai ka wuce ba ka ake abin da ya faɗa sai ka zo da ilimi ka warware shi duka sannan sai ka zo da wani sabu an gano wannan amma sai ka ce ba daidai ba ne to sai me kuma kawo misali masallacin da ne sai ka gina sai ka bar shi plane baka gina wani ba ya suna abin da kai gyara ko banna banna kenan in ka rusa sai ka gina in go ka rusa ka bar shi a filin Allah to banna kai kawo misali mutane na bid'a ne sai ka rushe bid'a sai ka bari har yanzu banna kai dan za su dauko wace ta fita in ka kawo da bid'a sai ka kai me sunna a wajen haka yake yi baka kawo da abu baka kawo canjin shi ba in ka haka to matsala zai faru gani akwai wani dattijo da ya matsa cewa sai a kashe auren yashi da mijinta na ce yi hankali in ka matsa sai an kashe auren nan ku za ka jefa mutum biyu cikin matsala ya ce a ah, shi wallaye an bata mai an ci mutunci ne na yi ni da shi yaki ya matsa sai kashe auren na ce in ka kashe auren za ka ɗaura mata aure da ta gama idda ya ce wannan kuma na allah ne aka kashe auren ina gaya muku bata idda ba shi wannan mijin nata da aka kashe ma aure haka ya ci gaba da neman ta yan watanni kawai sai ga ta da ciki Wa maki ciki shi suka je ganci ka cire ciki ta mutu yanzu da ya haƙura da ɓannan can da ya ce an ci mutuncin shi yanzu wannan ɓannan da wannan da wancan wani ya bi kuna fahimtar wannan da kyau akwai ɓanna tabbas ɓanna ku to kawo da wannan ɓannan sai ka auna ta da gyaran da ke tanin za ka yi wani tafi illa shi ne irtika ba a hafa darare ne mutane ba sa fahimta wannan akwai mishkila babba Allah shi kyauta wa annahu la yahida anha kuma ya gaya mutane ba zai ƙara kaucewa ba to kaga in aka ce ali ya gaya ma usman wannan kenan har mutanen madina ma sun yadda usman ya kauce kenan eh wannan ba daidai ba akwai maganganun da zamu kawo cikin tarihin nan duk inda ba daidai ba sai ne muku ishara amma na kawo muku shine ne don ku fahimta za ka zo za ka zauna kana kokarin za ka kare wani daga zargin da masu zargi suke mashi in ba kai sa'a ba sai ka zo da kalmomi cikin kariyan da kuma shi za ka ɓata shi baki da an gano wannan mutum ne muka kama shi ya ɗebi kuɗi da ba nashi ba aka ce to ya mayar sai aka ce a to ai in ka ce ya mayar yanzu ba zai iya yin aikin da ake son yi ba sai ka ce tushe da kudin sata ne zai iya aikin Allah koko dama shirin suka yi cewa ya mayar da an yi haka da maganin sunan sata ma bata taso ba shi sa ƙoƙarin kariyan yana haifar da kuma wata matsala dole maganganun su abu mihnaf ne amma in ka ji sai ga kamar maganin arziki ce amma ba ta arziki ba ce kama kana al'amur awwalan fi muddati sitti sinin al'awwal ya ce ka koma da mulkin ga kamar yadda yake ne shekara shidan farko an gano wani da kyau ku wanda ba wata matsala kenan sanda usman yake shekara shida mulkin allah yake irin na abubakar da umar amma sanda ibn saba ya shigo addinin to sai a gane yanzu ba mulkin waye ba ba na allah ba ne na fatan mun gano wannan da kyau saba'iyya kenan saba'iyya kenan shine kalubalantan da nema wani ya ta yawa yana zagina na ce au oho sanda albani yake raye mudu yan salafiya ne ya ce eh, sanda ya rasu ne kuka gano wa yan salafiya ba ne shuru tunca ban ansa ya ce indi mu 'yan salafiya ne sanda albani yake raye wanda ya sa kasa da ce mu ba ma gama garin 'yan salafiya ba ne a mu ne ma masu da'awan salafiya ma a garin in ba ka yi da wannan bato abu biyu ne ko dai albani ba dan salafiya ba ne kuma bai san da'awan salafiya ba kuma bai san 'yan salafiya ba kai ne ka sani ko kuma albani ɗan salafiya ne kuma yana da'awan salafiya kuma ya san 'yan salafiya da masu da'awan salafiya amma kana tuhuman shi wancan maganan ƙarya ya faɗa sai ka nema ɗaya daga cikin ramukan ka faɗa tun daga lokacin sai jama a wannan ni ka zo man da magana ta da ta, kawai kalle ka ne sai yi nazarin maganar kuma haka duk wani mai hankali ya kamata ya rikai ke kai nazarin ta barka ka zama wawa sai ka ce to ka za kuma ba ta lokacin ne za a hana ka magana kai da ka ji ba ma wani gaddama da jayayya a to ai ba bawa ne tsohon ka ya siyo maka ba an gane wannan da kyau ku da za ka faɗi magana ka ce kawai sai dai a yi ta tafiya a haka kar wanda ya magana ai ba bawan gidanku ba ne ka ga mutum da haƙoran shi wanda da ba shi wannan barazanar da kake ba za ka yi a ce kowa ya dare donin hayaniyan ba za ka yi ya ga mutane da san wannan duk wanda ya faɗi magana kana da daman yin magana ka ɗaga nuka yi magana nan take to kare ne shugaba zai ka ce waye shugaban waye naɗa shi mun gano wannan da kyau ku waye naɗa shi kuma ka sa abin da ake ce mai shugabanci a musulunci Allah ya kiyaye to jama'a maganganun nan ba suna da gauni suna da kaushi fastama usman hadihin nasiha wai aka ce sai usman ya sauraro wannan wasika na ali wa qabala habis sam'i wa ta'a ya karɓe ta yi mata da'a 200 bisa 100 to kaga a daidai nan su wanda suka kirkiro magana kuma sun faɗi in haka ne au dama sai na ali cin cikin gwamnatin kenan kuma hatta da yamunsu ma yana ba da shawarwari kuma ana karɓa sannan har akan ba shi special assignment ya je wasu garuruwa ya yi ana haka to in ya tabbata ku kun faɗa haka to me yasa kuke faɗa da usman kuma bayan ali da kuka yi da shi gashi kuma shi yana kawo shawara ana karba sannan har ana aika shi ya je ma gwamnati aiki jama kuna fahimtar wannan maganan ku natsuwa kake yi in kana karatu kake da wani ya sa ka fusata ko ka tada hankali ka na natsu in ka ga mutum ya ƙi yadda ka natsu ko to akwai ɓannan da ya shi da zai an gano wannan lokacin da aka kama albani a satin da za a kama shi a cikin katin fikiyu sira da ya yi sai ce mana duk abin da ya taso in kana son ka yi nasara a kan shi ka natsu in ba ka natsu ba ko ba ka nasara ana kama shi muna zama abin da muka ce kenan mu natsu da aka natsu ba ya nasara ba ina gana akalla motar operation yaƙi cike da 'yan sanda da sojoji sun shigo unguwannin sun fi guda 20 haka ne? eh ko ba zo ba ana tunanin nan ɗaya daga cikin fuka-fukan tafiyan ne wanda idan kama shi ba a datsa wannan fifiken ba to akwai yiwuwan akwai boran da za a yi da suka tashi daga nan ina suka nufa eh sai suka tafi markas daga nan sai na mun gane daga nan sun je wani waje ba inda suka ji muke faɗin wannan magana ba inda suka ji kun gano wannan da kyau ku me suke tsammanin da zuwa nan waɗannan su ne suke rike da tafiyar kamar tsuntsu ne yana da fuka-fukai guda biyu an fahimci wannan da kyau ku to jikin tsuntsun shine albani amma mai ke tada tsuntsun ga fuka-fukan nan guda biyu to tsammaninsu sun kashe maciji ba su datsa kan ba don a lokacin ana hankoran kama ni da malam musa yi shawara aka ba su aka ce to in kama shi bai tada fitina ba kama waɗannan zai tada fitina yi sau da kuna zargin sun yi adawa da ku wajen zaɓe sai ku ta kama mutanen ɓangare ɗaya ai akwai wauta kun ji abin da ya sabin ɗinmu daga kama mai an gano wannan da kyau ku shi ne shi ma sai na gwaba mu wani ce lokacin da aka yi wannan abubuwan da aka yi ɗin ba a haife ka ba ne ko jami'an tsaro ba su san hanyar unguwanku ba ne wanda su tun a wancan lokacin sun san wake awar kuma suwa suke kan tafiyan kai duba ba a sani ba ne koko jama'a <laughs> wasu abubuwan da da kakka alfahari ne kawai ka bata aikinka amma su har yau sun san inda yake in mutum ya je kullum kokari yake ya gamsar da mutane jama'a fa ni ne wa ne an fahimci wannan a ce allah sarki allah sarki ba su gane ba ne amma kan za ka ci a sana na gani ta ce wane fa shi ne allah allah yake a gabatar da kai wane fa shi ne wa shi ne wane ci a ah, allah muna da labarin kala allah bar ya shekha hayyallahu shekha za ka kawo wannan jama'a dole sai kun tsaya kun fahimta an gane wannan da ke ku sai kun tsaya kun gane ɗari bisa ɗari in ba haka ba sai ku shiga cikin matsaloli ita wannan magana na zuwan waɗannan jami'an tsaro akwai magana da nake son fitar muku ƙila yau ƙila gobe akwai magana da nake son fitar muku ɗan maguma lokacin nan ba irin yadda hankalinsu bai tashi ba babu shi kira na ake a waya ala ta mala lafiya dai ko ce lafiya ne ba wani abu kuma a lokacin gamu ga kwankwasansu amma sun zo unguwanninmu neman mu ku fi makunta da fitina mana nan to kuskuren da 'yan shi'a suka yi madadin da suka ga haka sanda aka yi masa abin da aka yi masu me kamata su yi sanatsu muna can duk wanda zai iya wani abu na tada hatsaniya gama maiwa mun ci aime a natsu amma su sun kasa natsuwa da sun ɗauki irin yadda muka yi su koya daga wajenmu ai maganganu muka rika tsarawa muke yi wanda magana ɗaya da za a yi a jarida kafin a yi da sai mun zauna mun tsara ta ga abin da ba kawai cewa ke kai je magana ba har maganar da za a yi sai mun ce ga yadda za a yi kuma muna kewaye ake yin ta don kada wani yi magana kawai wanda muke sawa yake magana muna son mai amfani da wani mukamin shi ne kadai an gano wannan da ke ku amma da shahara ake son amfani da shi mu ne zamu da kanmu ai mu aka sani amma wani yana da wani mukami da suke girmamawa sama da mukamin annabi a wajensu kun gano wannan lokacin da dan uwansu ne wajen wannan mukamin yi sunan ka ya fita ina fatan kuna gano wannan amma duk me ya haifar da wannan tsarin shine mai natsuwa yanzu mutanen madina sanda waɗancan 'yan iskan suka zo banda sun natsuhu da tun a lokacin yaƙi ya kaure kuma yaƙi tsakanin wa musulmi da musulmi zata abin da ya taso ya faru mafi girman abin da ya kamata shine mai hankali ya marmaza ya natsu Allah shi kyauta ulamma kana yawmul juma'a da juma ta zagayo wa khataban nasa wai usman sai miƙe hutuba rafa yadihi fi athna'il hutuba yana tsakiyar hutuba sai ya daga hannu wa qala ce allahumma inni astaghfiruka wa atubu ilaik allahumma inni awwal ta'ibin mimma kana minni wa arsala ainihi bil buka fabakal muslimuna ajma'un usman ya daga hannu ya isa ya ce shine mai farkon ya fara tuba ga duk abin da ake zargin yayi ya fashe da kuka mutane gaba da suka fashe da kuka wa hasala lin nas shadida ala imamihim a lokacin tausayi sai ya kama musulmi irin halin da su suka shugabansu ya shiga wa ashhada usmanun nasa ala nafsihi bidhalik usman ya tabbatar wa mutane wa annahu qad lazima ma kana alaihi shekhan zai ci gaba da tsarin abubakar da umar radiyallahu anhuma wa annahu kada sabila babu huli man arada da alaihi kuma ya bude kofa duk wanda yake son ya zo wajen shi ya zo la yamna ahadun min dalik ba zai kara hana wani in ya zo ganawa da shi a ce a'a ba wannan ma akwai maganganu a zamanin sayyidina usman kofan shi ba a buɗe take irin yadda abubakar da umar suke ba so da wannan lokacin fitina ta fara kunnu kai kuma tsoron da aka ji har aka sa matakin shine daman da aka iya kaiwa zuwa ga umar har aka kashe shi kun gano wannan a zamanin usman sai suka tsaurara sai suka hana wannan damar akan wannan ma 'yan shi'a suna ta lilo a kanta za mu zo za mu ji ta wani zala fasalla bin nasi usman ya sauko a kan mumbari ya mutane sallah sun madakhala manzilahu sai ya shiga masaukin shi waje alaman arada da hula ala amir mumina li hajatin aw mas'alatin aw su'a nan da duk wanda yake da wata matsala ko wani damuwa ko yake son zai tambaya ga khalifa suka ta shiga la yamna ahadun min dalika mudda aka dauki tsawon zamani ba ƙara hana kowa ba zai ta wannan maganar akwai fa wata magana kuma a ta ba ƙara hana kowa ba tsawon zamani mai ce ta maganar bayan nan sai aka yi mai sai aka hana ku gano wannan da ke ku bayan nan sai kuma daman da ya buɗe kowa na kai koken shi daga nan kuma sai aka yi mai sai aka kulle yanzu misali kamar ne ina kuka da yawa daga cikin waɗanda suka fi kowa kusanci da ni idan wani abu ya faru ba a gaya mu in na jaji ne in je in yi jaji in na murna ne in je in yi murna da sauransu amma da kowa yana zuwa yana gaya mun kuma daga baya sai na ce wanda ya kara me nake nufi masu zuwa gaya mun komi a lokacin nan gulma suke kawo min madadin ai maganan arziki daya sai an yi gulma 99 sai na gani yana zama lafiya da kowa amma kullum kokari ake yi a mai da nisa kare shine yau a sai wani na kinka wani na zaginka na farko in ta kin mutane in ta wahala zuciya na kullum ba ta kwanci ina cikin damuwa haka kawai a na sa abin da nake yayi ba wanda zai zo kullum ya rika samun damuwa a rena sun ce kada wanda ya kara zuwa wajena shawara ma ba zan kara dauka ba yanzu ga wata kofan banna ce muka yi muka toshe to masu hankalin cikinsu kamata ya su gane ba fa da su nike yi ba an gano wanda nike ku akwai magana da dole sai kai marmada ka zo ka an karar da to amma wawa sai dauka komi ma an fahimci wannan misali akwai abubuwan da zai zama kin a ce kai baka san wannan abun ba akwai mutane da ba su baka uzuri ba ce kaman wani a ce kaza ya faru wai bai sani ba karya ne dole ya sani cin daga mukarraban shi da wana da wana har sun zo sun yi jaji to kasan illan wannan daga ran da mutum yana jagorancin al'umma ya gano wannan ko ba zai kare yadda da su ba zai fahimci cewa suna mai zagon ƙasa suna ƙoƙarin ɓata shi wajen jama'a suna gyara kansu to yanzu cewa da aka yi usman da ya bude kofa an fara zuwa daga baya sai ya rufe mai yiwa irin wannan ne madadin mutum ya je faɗi damuwan shi ko damuwan al'umma da ƙasa sai aka koma 'yan gulmace-gulmace sai ya mai kofa na buga muku misali ne da abin da ni aka yi man da wannan don ku gane waɗannan abubuwan in ka ba ta setin waɗannan abubuwan ko to an samu matsala kisa karatun hikima yana son ya mai da kai wayayyi ne ka rika gano abubuwa daga ƙarƙashin ƙasa ka iya tato mai a jikin gyada hankali kwanci isa wannan karatun ko ba don mu tsara addinin mu ba ko don ya mai da mu wayayyu faɗakakku Allah sai an yi shi yanzu gaga in kana zaune kuna tattauna da mutane za ka iya gano wasu maganganu tare da su ko mace kake neman aure akwai maganganu da in tana faɗin su ko ka gane ta samu gaba in ka aure ta kuna zaune lafiya ta ɗauko wasu ɗabi'u ka gane abin ta samu gaba za ta kaza za ta kaza abin ke so a sake ta sai ka nemi lokacin da ya dace sai ka sake kafara kawai mun gano wannan da kyau ko lokacin za ta sha mamakin rayuwa dole ne ka zama mai kan gado da saiti akan abin da kake an gani akwai ɗaya daga cin gononin ƙasan nan da ya sauka bai taɓa zaman lafiya da matan shi ba tun da yake sai lokacin da ya ci zaɓe kafin rantsar da shi ran da aka rantsar da shi ya zama gwamna yana zuwa gida mara balale mara kaza kaza kaza yana shiga ɗaki sai ba yadda takarda ce kai mata ya ce gidan gwamnati wala ba za a yi da ita ba ya ce ban taɓa kwanci hankali ba sai na samu kwanci hankali yanzu a ce da ke ƙarya kike ba ki cin wannan aka zo daidaita ya ce ya yi da a daidaita amma kuma ba da ita za a yi first lady an yi da ito eh da zo sai auru wata ita ce first lady wannan kaga wanda bai san me ake yi ba zai ta me zai ta zagin shi ka san abin da ya shawo a baya ba inda ya bata da wannan damar zuciyar shi za ta yi fasa ne shi sa sanda kuke tukin tsaye in mace da hankali lokacin take kwantar da hankalinta ran da ni'ima ya zo sai ku sha tare amma ganin take ina wallah ba wanda ya isa kawai na ai ke ce autan mata ai daga kanki ai ina ke ina kuma ba ta manta ba fa hurul ini wani ba <laughs> ba hurul ini ce kai jama'a Allah madaukin sarki ya kyauta akwai magana mai matukan mahimmanci a gobe ga ta wakidi zai kawo mana ita amma sai Allah kai mu gobe ita ma akwai maganganu da sisa ce amma an ba muku bayani ba za ku gane ba subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum